أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya <coughs> wanda ya dace da 22 ga watan daya shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na hamsin a cikin wannan littafin albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi da muke gabata wa annu masallaci mai albarka na usman bin afan da ke kofar gadon kaya a kano yau da taimakon allah baraka ta'ala za mu kokarin dorawa kan inda muka tsaya Um, a babin da ke magana akan tawadun annabi ko kankan da kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu yi koyi da shi za mu tashi hadisin Muhammad bin Abdullah bin Yazid haka ne bin Bazi' kai قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراء لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت وانا حديث إمام الترمذي نرويته شأتكن sunan ko jami'ar tirmizi hadisi na 1338 manzon Allah alaihi salatu wassalam cikin kankan da kansa da rashin daukan duniya wata aba yana cewa wallahi da za a bani kyautan kura wato in an ce kura shine abin da yake kasan gwiwan dabba wato sangalalin dabba kafar akuya kawai kafar akuya da wani zai bani kafar akuya kaga dai kafar akuya ko kafar rago ba wani nama a jikinsa kashin ya fi yawa dan naman da ke jikinsa a manne ke bare shi ake wannan dogon wato ƙwaurin ya ce wallahi inda za a bani kyauta na wannan kafa ta akuya laƙabiltu wallahi da sai na karba mana shi bai damu ba don an ba shi wai wani abin da bai kai ya kawo ba wannan yana nuna mana bai da renuko baya renuwa in ka ba shi abu ko menene yana karba kuma ya godiya tawadu'an minhu alaihi salatu wassalam baya ce yanzu ni a matsayina na manzon Allah ni za a dauki kafar akuya a bani ko ni a matsayina na manzon Allah ni za a dauki ya tsoka ba ta kai takawa ba a bani ce wallahi an bani zan karba wani lokacin mutum zai baka taimako ko kyauta ca dibino kwaya ɗaya kwaya biyu karka ce ni za ka ma dibino ɗaya a sai ka karba ka ce na gode Allah ka na alkhairi ko mutum ya da samu ɗan turare ɗan ƙaramin kwalban turare sai ɗauka sai baka karka ce yanzu ɗan wannan za ka bani abin da ake so a nuna mana yan uwana renuwa da rena ko a shari'a ba addini ba ne abu ne da yake ya saba karanta annabi alaihi salatu Salam. ka karba ka ce Allah sa albarka wataƙila wannan bawan Allah ya baka ne don yana neman rahamar ubangiji da wannan ya tawassuli da shi ya ce walau alaihi la ajabtu kuma da za a yi walima a kira ni walima saboda wannan kafar akuyar wallahi zan amsa wannan lam din la ajabtu lamul qasam ne wallahi sai na ji subhanallah mana wani a gidan shi shirya wannan abinci na kafar akuya ya kira annabi wallahi zai ji ba abin da ya dame shi hada in dalla ala shay fa inna ma yadullu ala kamali tawadu'ihi yana nuni ne akan cikar tawadu'un annabi alaihi salatu wassalam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون محمد بن بشار دغا ارويتو دغا عبد الرحمن دغا سفيان دغا محمد ابن المنكدر دغا جابر جابر دان عبد الله shine yake ba mu labari manzon Allah yana tafiyar kafa ya taka da kafarsa ya je gidan wani ko gidan wasu cikin sahabbai to shine jabir yake cewa annabi ya zo masa wannan zuwan da ya masa ya je gaishe shi ne bayi da lafiya saboda haka ya je don ya gaishe shi ya tafi da kafa bai hau abin hawa ba da kafa ya tattaka sau da yana yawan tafiya kafa annabi yana tafiyar kafa kuma an ruwaito tafiyar kafa ma wani lokacin ko takalmi baya sawa takalmi dan silifas din ma da ake sawa wani lokacin baya sawa sai ta takawa haka wani lokacin kuma yana sa takalmi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine yace ya zo mun laisa bi rakibi baglin wala birzaun ba yana kan haye ba yana mai hawan wato a bagl alfadari ko ko birzaun ba birzaun wata babban dabba ce mai girman halitta wanda ta yi kama da doki amma ba doki ba ne suna amfani da ita a wancan lokaci <coughs> wasu malamai suna cewa doki ne amma ba dokin larabawa ba shine birzaun kenan ka ce dokin baƙaƙe kenan an gane ku akwai dawaki nasu da suka saba suna amfani da shi to wannan ba na larabawan ba ne ba shi na ke ce da shi biyar zaun to ba an gan shi ya taho bai hau alfadari ba bai hau wannan dokin ba allahu akbar sallallahu alaihi wa sallama ko ya haura kumi bai haura kumi ba bai hau doki ba bai hau jaki ba bai hau duk wani abin hawa da ake hawa ba don ya je gaida mara lafiyan nan kuma wannan yana nuna mana annabi yana zuwa gaida marar lafiya duk matsayinsa duk darajarsa idan baka da lafiya zai je gaishe ka sai mutum ya ji daɗi kuma ya je yi maka addu'a Allahu akbar قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم الأطار قال سمعت يوسف يوسف بن عبد الله ابن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في هجره ومسح على رأسي shi ma wannan hadisin imamu ahmad ne ya rawaito shi wancan hadisin bukhari ne da muslim da kuma tirmizi ya rawaito shi a cikin sunan din shi wancan na farko na jabir na gaisuwarsa shi kuma wannan yake cewa ya bin abil haitham al attar ne yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallama na ji yusuf ibn abdullahi bin salam yusuf dan abdullahi dan salam ya ce manzan Allah ne ya sanya mun suna yusuf abdullahi bin salam din nan shine babban malami da a cikin yahudawa amma ya musulunta babban malamin yahudu ne allah ya ganar da shi islam to ɗansa da aka haifi ɗan namiji annabi ne ya sa masa suna yusuf lokacin da aka haifi ɗan aka kawo shi gurin manzan allah a bisa al'adar da suke yi ana musu haihuwa sai su ɗauki ɗan su kawo wajen annabi don su nemi tabarrukin shi to da yawan su ma sa wa yaron suna ma ba sa masa ba ce ya maza Allah sa sunan da kaga ya dace to wannan yaron Yusuf din ɗan gidan Abdullah bin Salam ya dace da annabi ne ya sa masa wannan suna Yusuf Ya ce wa aqadani fi hijrihi kuma ya zaunar da ni akan cinyarsa shine hijir akan cinyarsa mai albarka mai ɗaukaka wa masaha ala ra'asi kuma shi ya shafi kaina masaha ala ra'as shafa kai wato mutane malamai suna faɗa cewa yana cikin tausayi da ƙauna in aka kawo maka yaro ka rinka shafa kansa ko yaro ya zo wajenka ka sa hannu ka shafa kansa ina babanka kana shafa kansa wannan wato yana nuna kana ƙaunan yaron kuma da tausayinsa wato yana da bambanci da ka riƙe hannunsa shafa kan ya fi nuna tausayi da jin ƙai to annabi yana yawan in dai an kawo masa yara sai ka ga yana shafa kansu kuma sai mutum ya ji daɗi in babban mutum ya kira ka ya shafa kanka sai ya ji daɗi sai ka ji daɗi to wannan wata siyasa ce ta zamantakewa da ya kamata mu yi koyi da ita shafa kan mutum shafa kan yaro manzo Allah ɗabi'arsa ne yana yi kuma yakan kulla alaƙa ta soyayya tsakanin shi yaron da kake shafa kan shi ɗin da kai to yakan yi wa jariri yakan yi wa ƙananan yara haka da ake kawo su shi yasa an za ku tunawa a hadisi ya faɗa yana daga cikin nuna ƙauna ga maraya da son maraya annabi ya ce in ka ga maraya ka shafa kansa ko ashe wannan shafa kan yana da wani matsayi a addini na mulatafa akwai nau'i na mulatafa wato tausayawa da mu'anasa ga yaro karami yana cikin tawadun annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yulatifu sigar wa yajlisuhum fi hijrihi aidan wa yajlisu ma'ahum wa ya'kulu ma'ahum ويمشي معهم ويضحك معهم ويلعب معهم عليه الصلاة والسلام yana cikin tausayawan annabi yana wasa da yara kuma za ka gan shi yana zaune da yara ba mutum ne mai koran yara a wajen shi ba yana wasa da yara wasa da kasani sani ga mahmud bin rabi' annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gidansu ya ce ina yaro karami ban wuce shekara shida ko na makamancin wannan ba yace aqaltu majjatan majja annabi sallallahu alaihi wasallama fi wajhi ko ala wajhi na tuno ranar da annabi ya shigo gidanmu ya zo yake min wasa ina dan yaro karami malam ya girma yana sahabi yake faɗa ya ce annabi ya ɗebi ruwa a bakinsa alayhi salatu wassalam ruwa ya ɗiba a bakin shi ruwa irin yadda yara suke fesa wa su ruwan sai ɗiba yana wasa da yaron sai ya fesa wa yaron ruwa sai yaron ya duga da gudu sai ya sake dawowa sai fesa masa yaro yana son wasa da ruwa to annabi ya yi wa wannan sahabin ya ce na tuna annabi in muna yara ya zo gidanmu ya mun wannan abu kaga ashe latiful ah, wa yulahibul asigar yana mulatafa yana tausayi yana wasa da yara kuma wannan yana daga cikin rahamarsa alaihi salatu wassalam ba wai sai 'ya'yan shi ba ba kuma sai jikokinsa ba ya zo a riwaya ga umama 'yar gidan zainab umama a wata rawa aka ce umaima yar gidan zainab zainab yassa annabi yakan ɗauke ta yarinya ce amma idan zai sallah sai goya ta yana sallafa sai sa ta aka faɗa ga hassan da husaini manzan allah alaihi salatu wassalam sau nawa za a zo ana yin sallah yana wasa da su yana ɗauke kai da su idan zai ruku'i sai ya ajiye su hassan a nan muka karanta da ku in za ku iya a bukhari jikokin annabi da annabi sallallahu alaihi in ya hau bari yana hudu ba sai ya hau tare da su ko su biyo shi saboda suna son sa yana yawan wasa da su yana miƙe yana hudu ba ga hassan a gefensa hassan ɗan gidan aliyu yana gefensa annabi yana cewa wannan yaro nawa jikansa ne amma yana cewa yaro nawa wannan yaron nawa sayyidun shugaba ne kuma da sannu allah maɗaukakin sarki zai sulhunta tsakanin wasu ƙungiyoyi na musulmi guda biyu da suke faɗa da junansu a kan mumbari kai wani lokacin an ruwaito yana cikin sujada yaro sai hau gadon bayan shi mu yanzu ba sa ba kai ne dukansa ma za ka yi ko ka an gaje shi ina sallah kaga lamarin manzo Allah daban ne malam to jama'a ana karanta wannan ne ba wai don mu ji daɗin tarihi ba ko ba wai don mu ji daɗin tarihi ba ana wannan ne don mu yi ƙoƙarin aiki da shi kada mutum ya zama ƙasi me ƙasi wato <clears throat> mai ke kasasshen zuciya baka da rahama wani yanzu 'ya'yansa ba sa samun rahama su wallahi ba za ka taba ganin su da yaran shi ba in ka gan shi tare da su asibiti zai kai su in an ci sa'a ma yana iya kaiwa asibitin ba yi da lokacin da yake zama da su ba su isa ya ci abinci da su ba ba su isa ya zo gida ya zauna a tsakar gida yana hira da su yana jin yaya suke ba babu an bar wa mata su ne za su yi tarbiyya amma mu ba mu da hikimar da za mu zo mu shiga cikin mu'amalolin yaran mu alƙalin mu tsitsinci wasu ɗabi'u nasu mara kyau mu gyara ya zo a riwaya har yanzu annabi in ya zo ko wucewa ya zo ya tarar da yara suna tsalle-tsalle sai ya tsaya a tsakiyar su ya ce assalamu alaikum ka tsaya ka auna wannan akram kalla yara ga suna guje-guje a cikin ruwa Wuyan tsakanin tsakaninmu da kai da su sai dai rankwashi ko zagi ku ba da wuri mutanen banza yaran nan kaza kaza kaza haka ake amma annabi yana tsayawa a tsakiyar su ya tsaya ce assalamu alaikum har ma sai suka mai da abun da sun gaishe assalamu alaikum assalamu alaikum kaga yayi awa ya shiga musu da sallama to akwai abubuwa da yawa da za ka iya tsinta a rayuwar annabi alaihi salatu wassalam na kyawawan ɗabi'unsa da yara a ƙanana to shine wannan yake cewa annabi ya zaunar da shi akan cinyarsa kuma ya shafa fuskar ya shafa kansa kuma ya sa masa suna yusuf yusuf sunan annabi ne daga cikin annabawan allah ko suna ne mai kyau kuma wannan yana nuna ashe ya halatta ka kai ɗanka wajen wani ya sa masa suna musamman wani mai falala wanda ka san yana da taƙawa kai da tsoron allansa ko yana da matsayi a wajenka sai ka kai shi ka ce da Allah ga ɗana a yi masa addu'a kuma ka sa masa suna ma'ana ka yadda da duk sunan da isa mai wanda yawanci nan ba a fiye yi ba haka sauransu amma abu ne mai kyau matuƙa قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء wannan shi kuma hadisin ya zo ne daga anas malik shi ma ya ce manzo Allah wata rana ya je aikin hajji annabi ya je aikin hajji da ya je aikin hajjin nan sai ya hau dabba mun karanta wannan hadisin a baya gabata ya hau dabba akan shimfiɗa wacce take ras wa katifa shimfiɗar da take wato ka iya cewa tsohuwar shimfiɗa in an ce katifa ina dan tsamman da ake dorawa akan shimfidar dabba bayan doki bayan sirji da ake hawan dokin to ana dan shimfida mai iya shimfida a kai to ana su ce na ga manzo shine katifa shine ba shi yake cewa katifa kun gane alakar ko asalinsa katifa ne katifa shi kuma ba shi ce katifa so in za ka faɗi <laughs> inda ka faɗi sunan katifa sunan katifa na daidai sai ka ce qatifa <laughs> a san hausawa akwai iya sata yare eh. <laughs> to wannan kenan ana nufin shimfiɗa me ake nufi shimfiɗa da ake hawa kai ko a zauna ko a kwanta to wata tsohuwa wata tsohuwa ta tsufa ya ce mu muna ganin kudinta ma duka bai wuce dirhami hudu ba dirhami hudu kamar ka ce naira hudu a wannan lokacin ya ce yayin da abar istawad bihi rahilatuhu kala yayin da ya hau kan abar hawar ta daidaita da shi sai muka je yana cewa labbaika bi hajjatin ya Allah ina neman amsawarka da aikin hajji irin aikin hajjin da yake la sum'ata fiha wala riya ba aikin hajjin da aka yi shi don aji sum'a ka yi abu don wani ya ji walariya ka yi abu don riya wani ya gani ya yabe ka ya Allah ka raba ni da aikin hajjin da zan yi shi don wani ya ji ko wani ya yabe ni to kaga sai an kiyaye kenan mu yanzu mutum zai tafi sai ya yi ta bubuga waya ma ba wai dan <laughs> dai kawai a san cewa ai shi ma ba dama ne dai kaɗan ne suke ɓoye ibadarsu amma walla wani sai dan dai a san cewa shi ma ba dama ne saboda ana zuwa in an tafi an haɗu ko umra ko aikin hajji sai a rinka bugo ya ce wane ya aka yi ne sai a ce wane yana ƙasa bana mana ya yi ya saba yana zuwa bana bai je ba sai a fashe da dariya haka ake yi alhazan birni in an je darut tauhid sai a ta buga waya da yamma shi yasa wani duk da za a yi wannan umarar ba zai taɓa yiwa a ce an shekara bai je ba an zo ana wannan tafiya umarar hajjimin nan to sai ya tafi shi yasa ma za ga wani ma bai je ba sai ce lafiya ya ban ganka a abin nan ba ban ganka abin dawud ba ban ganka a darar tauhid ba ban ganka a kaza ba ce wallahi ban samu zuwa sai a ce ta wani yau bana ya karye kenan so ba sa iya yadda su dauki wannan kaskancin sai sun gaya wa mutane za su je amma wasu bayan Allah wallahi ba ka san wani bai ka san ma ya tafi ba sai dai ka ga ya je ya dawo ina ka je kwana biyu ce wallahi na dan iya tafiya ne shikenan kaga don Allah yi don Allah yi so mu yi kokari mu yi aiki don Allah kuma idan mun je din kada mu yi tayi sai an gan mu mun je akwai waɗanda masha Allah akwai kokari idan sun je sai sun yi kokarin an san sun je an gan su mu je mu haɗu da wani mu je mu haɗu da wani wal billah Allah ka raba mu da aiki dan wani قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال ثابت فسمعت انسا يقول فما صنع لي طعام اقدر على ان يصنع فيه دباء الا صنع to wancan magana kuma jama'a ba tana nuna cewa dan mutum zai je aikin umra ko aikin hajji ba zai faɗa ba fa kar wani ya fahimci haka a niyya muke nufi in ma ka faɗa ne yanzu ka faɗa ne dai dan sallama da mutane amma wai ba ka faɗa ne dan a san za ka je ba ba laifi bane idan mutum zai je umra ya faɗa ko zai je aikin hajji ya faɗa wannan babu laifi a ciki haka kuma idan ka ɓoye baka faɗa ma baka yi laifi ba in kana gudun niyyar ka katta tafi kawai ba sai ka faɗa ka ce za ka yi tafiya kawai kuma ka je ka ce zan yi tafiya insha Allah shikenan Allah ya ganar da mu ya ce nan kuma ya kawo mana hadisin <clears throat> anas dan malik har yanzu na sha gaya mana in kun ji ana ta anas anas me yasa ake wannan saboda shine dan gidan annabi yaron gidan annabi ne yace wani mutum khayyat khayyatan tela tun a zamanin annabi ma akwai teloli amma su masu cika alkawari ne ba irin telolin yanzu ba masu ƙarya yawa ƙarya mutum dole sai ya yi ƙarya allah ya sauwaƙe wasu daga cikinsu ba duka ba kar wani ya ji zafi ya ce shi ba ya yi wani mutum mai wato tela ya kira annabi alaihi salatu wassalam faƙarraba minhu saridan <clears throat> alaihi dubba <clears throat> ka duba fa tela ne ya kira annabi kaga wannan yana nuna ashe in an gayyaci annabi yana zuwa kuma hatta masu sana'ar hannu suna gayyata annabi ashabu sina'ati wal mihan tawadu'an minhu tela mai dinka sutura shi ya kira manzon Allah ya ce da Allah ina gayyatan ka zo gida na ka ci abinci kowa ma kiran sai yake su kuma larabawa cikin ɗabi'a su malam ku fahimta wato girmamawa ce ka yi ɗan abinci ko ya yake ka gayyaci wani mutum haka kawai wanda mu yanzu a hausa fulani ba mu saba yin wannan ba amma abu ne mai kyau kawai ka yi abinci ka ce wanda Allah ina gayyatan ka gidana ka zo mu ci abinci kurum wani ma an ka gaya masa ce lafiya kuwa aure kai ko walima <laughs> amma ana yi takrim ne wasu suna dabara duk juma'a haka sauransu na sha gaya mana wani mutum wani mutumin borno a dan maiduguri a madina dan barna muke ce da shi ɗaliban madina duk 'yan najeriya sun san shi takari ne amma allah dan hore masa yana da dan karfi cikin wato tausayi da falala irin nasa sai ya je jami'a yake ga ɗalibai duk ɗalibai 'yan najeriya duk sati duk sati duk ana idar da sallah a haramin madina to ku zo gidana gidan nasa yana kusa da harami a zo a ci abinci ina tabbatar maka in ka je gidan nan abincin da zaka ci zaka sha mamaki duk yawan ɗaliban nan sai sun ci sun bashi. da shi da 'ya'yansa wajen mutum goma sha sai ta fito da abincin da ana kawo ɗalibai to ɗalibai dama ranar ba wani dafa abinci ya eh, to ga na banza za ka samu na fi sabilillah <laughs> kaka ga ana idar da sallah harami ne kafaka ana idar da sallah ta harami malam ana tsallaka takalman mutane malam za a tafi gidan dan barno amma fa ana cin abinci a gidan nan da gaske kaga yadda ake son mutumin nan da wani abu na tashi nasa ya tashi ko aure ko wani abu kaga yadda ɗalibai suke cika kamar bai da yan uwa sai ɗalibai gaskiya mutumin nan Allah ya taimake shi annabi ya ce duk wanda ya ciyar da wani abinci Allah zai ciyar da shi a kiyama kuma duk satin in Allah ya sa da sai Allah ya hore masa abin da zai bayar yanzu mu ina nan ne sai a ce hawa kawai ka zo kai ta tare katti kana ciyar da su kawai wannan abun haka za a faɗa ka tare katti kana ce da su an haramta maka lada wai katti kai baka tunanin kai ma katon ne Allah yake ciyar da kai kai so mu yi kokari mu aikata jama'a hali na kwarai ɗabi'a mai kyau abu ne mai ban sha'awa ko azumi aka yi wani ya ɗan kawo abinci mutane suka ce kakare farin cikin da ake ji to wannan farin cikin ake so kai ma ka rinka sawa mutane watakila za ka iya shirya a wata sau ɗaya ko sau biyu ko ba ka bane ba yayi to amma halin mu ba da kyau sai dai gyara yanzu wani fiya wata ne zai saya yana cikin mutane yana ce kai kawo ruwa sai ce ga ashirin ba ni guda ɗaya kaman sha biyar alaƙalli ko ya ce jama'a ga ruwa inda mai sha fiya wata jos fiya wata ya ce jama'a ga ruwa inda mai sha wallahi bai zai saya ba wani ma ya kummace ma gwanda ya haƙura da shan ruwan saboda kai ya tsaya wani Allah ya sauƙi wanda ya fi kowa morewa a rayuwa shine wanda yake hannunsa a buɗe yake na ba mutane bai san ruwa ba to kun ji tela ne teloli yau ga karatu a kanku tela ya kira annabi ya ce ya zo ya ciyar da shi ya ba shi abinci saboda Allah cikin ɗan abin da kake samu kai ma sai ka yi aikin Allah Faƙar Raba minhu saridan alaihi dubba sai wato sai ya kawo masa wani abinci an ce sarid wani abinci ne lokal abinci normal abinci da kowa da kowa da talaka da mai kuɗi kowa ana samunsa a gidansa a makka kamar yanzu ka ce tuwo kawai ya kawo masa a cikin tuwon akwai kabewa shine dubba kabewa wa ala da dubba shine kuma alkara ake fada to annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'ar samalin mutum ne mai son kabewa shi yasa shi wannan telan ya seta ya san annabi yana son kabewa to sai ya masa abinci abincin bai kai ya kawo ba amma ya zuba kabewa to da manzo Allah ya zo cin abincin ba kana sallallahu alaihi wasallam ya akhudhu dubba'a wa kana yuhibbu dubba annabi da ya zo cin abincin sai yake dan dauke kabewar iyaci bai damu ba amma da asari din ba yana dauke bewar yana ci yana dauke bewar yana ci wato ashe ya kasance yana son kabewa shi kansa Anas dan Malik mai riwayar hadisin yake cewa tunda na ga manzon Allah yana son kabewa kawai ni ma sai naji ina son kabewa saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi yana son kabewa sabi da yake cewa fa samitu anas ya qulu fa ma suni ali ta'amun anas shi daga nan ba a taba yi min wani abinci ba aqdaru ala an yusna fihi dubba'un ina da ikon matukar ina da ikon a sa mun kabewa a cikin illa suni'a face sai an mun abinci da kabewa in ji wa in ji anas saboda tsabar koyi da annabi kar ku manta fa ba annabi ne ya faɗa a hadisi cewa jama'a za ku yi abinci kusa ka kabewa ba haka ya faɗa ba ɗabi'arsa ce kawai yanayin yanayinsa yana son ka kabewa so saboda kaunan manzon Allah sallallahu alaihi da suke yi Anas sai ce ni ma sai na ji ina son ka kabewa ina son abin da annabi yake so kuma ka duba telan nan sai ya kokari ya faranta ran manzon Allah ya kawo mai abin da yake so kaga ba nama ku ya kawo ba Ka ka kabewa haka kuma Allah ya yi shi yana son wannan ka biya to a nan abinda muke fadakarwa ga 'yan uwa galiba an karanta irin waɗannan hadisai akwai hadisan da ana karanta su ba wai ana faɗa ne don ko an faɗa ne don eh, misalin mutum ya ɗauke shi mai da shi addini yana bautar allah da cin kabewa ba kun fahimce ni yanzu ana ba da labari ne akan hali da ɗabi'ar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hali da ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi yana son kabewa so kuma yana da bambanci da a ce annabi ya bada umarni a cikin hadisi jama'a ku ci kabewa wannan ra'ayi ne in kaga ga za ka yi ka yi idan ka ga ba za ka yi ba babu komai yanzu sai wani ya zo ya ce baya son kabewa kar ka ce tab ashe kafiri ne kai annabi yana son kabewa kai baka son kabewa zai iya yi wa a ɗabi'arsa shi kuma baya sha'awan kabewan nan ko ba ka bane ba so ya kamata ku gani cin kabewa din kar wani ya dauka cewa wani abu ne na wajibi idan zai yi abinci kuma sai ya dauko ya sa kabewa in ka yi kana sha'awa ya yi kyau kamar yadda akwai abin da zaka kuma annabi yana kyamarsa baya son sa menene abin da annabi yake kyama kamar misalin damo naman damo su sahabbai ɗaiɗaikunsu suna cin wannan nama na damo din amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi baya ce wata rana aka mai abinci da wannan naman dama aka masa abinci da me da wannan nama na damo kawai sai aka gaya ce a ku dauka ku dauka ku dauka sai wani daga cikin sahabbai sai ce ya rasulullahi a haramun hu ya manzala haram ne sai ce a walakin ni a afuhu sai dai ni ina kyamarsa a afuhu ina me ina kyamarsa ba na so saboda me yace walaisa bi ardi qaumi babu shi a madina kuwar dabba ce daga ƙauye ake kawo ta ba na sha'awar damu to kar wani ya zo ya ce ni gaskiya tunda manzon Allah baya cin damu ni ma na haƙura baran ci ba kuma haramun ne wani ya ci a'a kun fahimci wannan to Allah ya ganar da mu to wannan yana nuna mana sabai suna kokarin su faranta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake so قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمره قال قيل لعائشه ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته an ce wa nana aisha mai annabi yake a gidansa qalat kana basharan min al-bashar yafli thawbahu wa yajlubu shatahu wa yahlubu shatahu wa yakhdumu nafsahu hadisin bukhari ne ya rawaito shi a cikin al'adabul mufrad an tambayi nana aisha a matsayinta na matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam me manzon allah yake a gidansa sai ta ce kana basharan min albashar ku sani cewa ya manzon allah mutum ne daga cikin mutane kana basharan min albashari ina waɗanda suke cewa wai annabi ba mutum bane wai annabi wai ba mutum ba ne wai ya wulakanta annabi an ce mutum ne to in baka ce mutum ba menene aljani ne in ba aljani ba ne to mala'ika ne to me za ka ce akwai wata halitta ne da allah ya yi ta wadda ta fi mutum daraja so duk wanda yake ganin wai saboda yana kaunan manzo allah ne yana cewa wai annabi ba mutum ba ne to ya zagi annabi saboda abin da ya sa babu wata halitta da allah ya take da kima da daraja a wajensa irin dan adam haka qur'ani ya fada wa gar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat so manzo Allah mutum ne amma ya fi mutane daraja a cikin mutanen ma shine lamba daya a daraja gaba daya to shine zaman lafiyanka a mutum ne mana tunda an ce mana yana da ido yana gani duk sifofinsa mun karanta yana da baki yana da harshe yana da hakware yana da yatsu yana son abu mai daɗi baya son abu marar daɗi yana jin zafi yana jin gumi yana jin sanyi yana lullubuwa yana hawa abin hawa yana yin aure yana da iyali yana haihuwa yana rashin lafiya yana tofar da yawo yana tsuguno yana bayan gida yana mafarki yana kaza duk abin da mutane suke yana yi ba a gaya mana wata halitta ta daban a diran halittarsa da aka ce wai shi bangarensa ba mutum rabi mutum ne rabi ba mutum ba gaba ɗayansa mutum ne Kisa na nashar shi inna ma huwa wato basharun inna ma kana basharan min albashar mutum ne haka kuma qur'ani ma ya faɗa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ga ya musu ni dinnan mutum ne irin ku kuma ana yi min wahayi irin ku a halitta sai kuma ya da fifikon ma'ana ni ana yi min wahayi amma kuma abu ku wahayi so kan wani ya zo <clears throat> bida'arsa ta yi kwari ya ce ya ce ya fitar da annabi daga cikin layin mutane <clears throat> ba daidai ba ne wani bari ku ji wani abu na tawazu'u ta ce yufli thawbahu yana yin wata ɗabi'a da baya nuna bambanci ma da rayuwarsa sauran mutane annabi sallallahu alaihi wa sallama yufli thawbahu yana bin tufafinsa yana cire kwarkwata ko ya cire kudin cizo ko na in an ce alfaliyu ko alfaliyu alfuliyu wato mutum ya bi rigarsa yana duddubawa inda wani abu ya cire ya jefar an gane ko ya cire ko kudin cizo ko kwarkwata ko wani kwaro da ya shiga yana zama ya bi yanda ake ana cirewa a cikin tufafi saboda su a lokacin su ba su da na'urar da ake gasa kaya ya kone kwarin ko mu yanzu nan da ba dan dutsen guga da muke amfani da shi muna goge kayanmu ba to da ka tarar da kwari a jikin kayanmu saboda an wanke su akwai sanyi to wannan sanyin kuma zai sa me kwari su shiga lokacin suna yin datti wannan dattin zai sa kwari su shiga ko kwarkwata ko kudin cizo ko na ba amma wannan gugan da ake to shine zai kone komai ya zama rigacce kawai to su ba da wannan abin gugan to yakan zauna yana ciccirewa yana ciccirewa yufli yafli saubahu kalmar yafli yufattish kenan yana bincika kayansa yana duddubawa wa yatafaqqaduhu bi nafsihi wa ya halubu shatahu annabi yana tatsar akuyarsa kamar ya tatsar akuyarsa ma'ana dabbarsa akuyar gidansa ya je ya tsuguna ya sa kwano ko kofi ko ƙwarya da kansa da hannunsa mai albarka yana ta tatsar nono ba wai ya zauna ya ce aje ai mai ba da kansa yana yi biyadihi sharifa wa yakhdumu nafsahu kuma annabi yana yi wa kansa da kansa hidima ma'ana ya yi wani wa kansa wani abu idan ya tashi bukatar wani abu da kansa sai ga ya tashi ya yi misali ya wanke kayan shi ko ya ɗauki ruwa da kansa ko ya goge wani abu ko ya kaɗe wani abu ko ya gyara shimfiɗarsa duk annabi yana yi saboda tawadu wato babban mutum mai daraja irin wannan malam aka ce ma yana wannan abu ai ya kamata a girmama shi kuma ka bane mu yanzu a gidajen mu fa cokali ba ma wankewa cokali tsakani da Allah cokali mutum ya tashi wanke da kansa ba ya balanta ya je wanke kwano ba ma share dakunan mu shimfiɗa gadon mu galibin mu ba ma kadewa saboda muna da mata masu yi kuma muna ganin cewa dole ne sai sun yi wannan ko ba ka bane ba galibin mutane akwai wanda tsuguno ma in ya shiga ya ban daki ma sai dai ya ce a zo a kore ruwa <laughs> kai Allahu akbar malam akwai wanda suke daukan masu aiki ma aikin da suke kenan shi in ya je ya tsuguno zai je kam ya yi wa kansa tsugunan <laughs> amma in ya gama in ya gama akwai mai aiki ka duba wannan yahudanci aka rama kalla mai aiki shine zai zo ko mai aiki za ta zo ta danna shi ba bai iya sa hannunsa akan abin ya danna ba ba wai ya ɗiba a famfo ya watsa ba a ya dan danna abin dannawa ya danna abin dannawa bai zai yi ba sai dai mai aiki ya zo ya kora a wanke a fesa abin kanshi ya gama nan gaba ma kwarin a kira a muku tsarki <laughs> ina jin saboda gata wanda <laughs> yake duk yanzu an samu injin da yake wannan duka akwai inda za ka shiga jakuzi ake cako wace ce in ka shiga sai ka shiga kawai ka tsaya akwai wanda zai goge ka akwai wanda zai wanke ka akwai wanda zai zuba maka sabulu eh akwai wanda zai maka komai amma dai ƙarya ne duk wankan da mutum ba shi yi da kansa wallahi shirme ne a magana ta gaskiya kar ma mu ɓata kan mu lokaci wanka ka saba kanka ka wanke kanka shine wanka na kwarai amma nan na karafunan bature da robobin banza shirme ne wallahi da je ka fito da dauda a jikinka kana ganin ka abin nan so annabi yana da kanshi to jama'a ba ma da kanshi ba bugo yana ta iyalinsa ba ayyukan gidana na Aisha ta gaya mana tace kana fi mihnati ahlihi tankaɗe ne hura wuta ne gyara abinci ne karkaɗe-karkaɗe ne a gidansa an gan shi ake harkoki duka wannan yana nuna mana yana da sauƙin hali wurin kuma ya fi sauƙi kan mutum ya kuntata kansa a gidan shi wallahi kullum kana ɗaka ka ce wata budurwa <laughs> ka fito a yi abubuwa da kai wato homom damuwa na duniya dinnan wato matsaloli na rayuwa da damuwa kun san muna da damuwa to alakar ka zamantakewa ka da iyalinka zai dan sauƙaƙa maka wani ka fito ka sake ayi wasa da dariya yara su zo ayi kaza ka zauna cikin iyalanka amma ka mai da kanka dodo kullum ana tsoron ka sai a ce yana nan ba yana nan bai tafi ba in ka ga an tafi shikenan wani yaro wai babansa ya tafi ya ce kai babu wallahi lokacin da ka tafi muka ji daɗi <laughs> eh? sai uban ya ce to da na dawo fa sai ce sai muka ƙara jin daɗi <laughs> wato bai da hali mai kyau kenan to Allah ya sauki abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am Eh. Eh. wani abinci ne ana hada shi da dan nama haka ana fate kamar fate-faten nama haka nakan ce tuwo ba wai dan kamar su ɗaya da tuwo ba wato abinci ne yana da yana da matsayi kwarai da gaske kaga kamar tuwo yana da daraja ka gane <laughs> ko ba haka bane tuwo yana da matsayi shi ma asari ɗin. abinci ne mai kima ba wulakantaccen abinci ba ne. amma dai akwai shi da yawa a cikin gidajen su yasa wani mutum da yazo yace wato yazo gurin manzo Allah yana tarwar jiki yana karkada jiki sai annabi yake cewa hawwin ala nafsika ka yi a hankali wa kanka innama ka innama ana ibn imra'atin kana takulu as-sarida fi makka ni dan gidan wata mace ce da tana cin asarit ma'ana wannan abinci dai da ake ci wato a makka ni ma mahaifiyata tana ci ko kuma ni dan gidan mace ne da tana cin wannan so ba wai dan sun yi kama ne da tuwo ba amma ina faɗa ne wai availability ɗinsa da kuma min babi kimarsa da darajarsa an gane na so wani sati za mu tashi babi na 80 da 80 au auki 48 ko wannan yana cewa wai da Allah malam muna so a yi wa masu bata musuluncin mata magana sautari idan muka zo karatun asuba sai ka ga gurin auki masallacin mata ne ba musulunci sai ga gurin kamar bola to kasan wuri da yake jama'a da yawa suna shiga kuma akwai ɗalibai 'yan makaranta suna shiga wurin su amma dai ka tunatar da mu kuma akwai masu shara za a daɗa sa ido insha Allah ta'ala kai ma kuma sai ka yi ƙoƙari ka ba da taka gudunmuwar ko dai ka rinka zuwa da ka lokaci lokaci ka rage tunda masallaci ne za ka samu lada ko kuma ka ɗan ba da gudunmuwa da za a rinka ba masu sharan su rinka sharewa Allah ya saka maka da alkhairi da sa idan da kai kuma za mu duba za a gyara insha Allah masallacin mata yake magana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh